Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Tun da aka rantsar da Bola Ahmed Tinubu a matsayin shugaban ƙasa a Najeriya hankali ya karkata kan raba mukamai da ya kai ga 'yan Najeriya da dama suka rika kagara suka shiga yaya ta sunayen mutane da raɗe-raɗin cewa suna daga cikin waɗanda shugaban ƙasa zai ba mukaman ministoci. Batun da fada shugaban ƙasa ta yi ta ƙaryatawa. Wani abu da ya fito fili dangane da wannan lamari shine yadda fitar da sunayen ya sa bangarori daban-daban suka shiga kamun kafa da kuma yi wa fada shugaban kasa hannunka mai sanda da nufin gani ba a bar su a baya ba. Lamarin da ya kai ga mata tuna wa gwamnatin alkawalin gwamnatin tarayya da har yanzu babu shugaban kasar da ya cika. Na ba mata kashi talatin da biyar cikin ɗari na guraben aikin gwamnati. Wannan ya sa muka ga ya dace mu tissa wata tattaunawa da shirin domin iyali ya yi da masu ruwa da tsaki kwanan baya kan wannan batun. Domin tattauna wannan batu na gayyato honorable maryam umar kofar mata wacce ta nemi jam'iyyar apc ta tsayar da ita takarar dan majalisar tarayya daga mazaɓar birnin kano da kewaye kuma na gayyato barista amina umar lauya ce da take sharhi kan lamarin yau da kullum musamman al'amuran da suka shafi iyali da zamantakewar mata da yara kazalika muna tare da comrade yahaya shu'aibu ungogo shi ma mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum da suka shafi sha'anin jagoranci da shugabanci. Eh, Barsa, makomar yara ɗin nan da mata. Mm. Eh, me alaƙata ne da kashi talatin da uku ɗin nan? Aiko ita take da alaƙa sosai, saboda kamar yadda dai muka faɗa, mazan nan mantawa suke. saboda duk inda aka je aka zaga za a zagayo duk inda aka tafi kamar wani karin magana da ake cewa ita mace ita ce al'umma idan aka gina mace kamar an gina al'umma ne gaba ɗaya saboda shi kansa namijin idan ya gama kara kai na ya dawo gurin mace zai dawo mm, to amma abin da kullum ake magana shine a baya an ba matan nan mukamai da dama amma ba su wani abin a zo a gani ba hasali ma gashi abin da da maryam take faɗa cewa akwai hasada a tsakaninku a a nan dai in ka ce wai an ba matan dama ba su yi amfani da shi yadda ya kamata ba zan iya cewa gaskiya ba haka ba ne hmm. saboda idan ka duba misali abin da ba a so a faɗa a faɗa idan ka duba yanzu ka ɗauke eh, matsayin satar da ake a najeriya Kuɗaɗen da ake sata na tashin hankali da wahala ka ji mace in banda guda ɗaya da muka samu guda ɗaya ministan kuɗi da bayan na faɗi sunanta ba da ita sewa ba a taɓa samun mace ta zo ta yi wani abu da zai shallake hankali ya tunani ba saboda ita mace ba aka tsige spika mace to ko ma dai menene amma in ka kirga in ka kirga in ka kirga adadin da tun da aka fara demokuraɗiyyar nan shekara kusan ashirin da shida mazan nan su suke tayi kuma a ina muke ci gaba muka yi ko ci baya muke babban ci baya ake a gwada matan nan a basu kamar yadda ya tabbata cewa duk al'ummar da ta ciyar da matan cikin ta gaba to nan al'ummar za ta gaba saboda kamar yadda nake gaya maka namijin da in ya gama gurin matarsa zai dawo yana da uwa yana da ya yana da sarka duk mata ne wanda kuma mu kamar yadda koyarwa addini ta tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gadansa na ƙarshe numfashinsa yana kaiwa yana kawa magana yake akan a kyautata wa matan nan banda wannan idan muka duba rayuwar manzon Allah sallallahu za mu ga duk siyasar da yayi babu a inda ya ajiye mace gefe guda da mata yake tafiya har yaƙi idan za a tafi da mata ake tafiya suna ba da first aid treatment suna gyara kayan yaƙi so amma mazan mu na Najeriya na yanzu saboda wani babban abu ma da yake daɗa razana matan nan suke koma gaba shine cin zarafi cin zarafi za mace in ta fito siyasa a ci zarafinta a ci zarafin iyalinta a ci zarafin mai gidanta ita kanta a keta alfarmarta a matsayinta na ya mace wannan yana daga cikin wani abu da shi ma mai zaman kansa ne da yake koran yake zawa muna yin baya akwai matar da ta tsaya takara a garin nan ta fito gurin jama'a irin cin zarafin da ƙazamin cin zarafin da ake Allah wani da shi an mata a kira mu da sunan naki na banza na wofi duka akan muna son mu taimaki al'umma so wannan abin da ya dole mata da ƙananan yara su ne dai wanda aka inganta rayuwarsu idan misali aka ce an tafi a yadda ake misali kanan da mata suke cewa an basu a baya kuma ga yanayin zamantakewa yadda ya zama eh, menene makomar musamman yara da kuma su mata misali eh, ta fuskar kiwon lafiya da ilimi ai makoma ta al'umma gaba daya idan ya kasance ba nagarta ta mace to ita kanta kasar ma tana cikin garari domin in ka kula a cikin wasiya ko kuma eh, hudu ba ƙarshe da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya arfata. abubuwa ba abin da ya jaddada har sau uku banda a kula da mace a kula da mace a kula da mata har sau uku saboda mahimmancinsu kuma ko tsakanin iyaye da uba da ɗa irin matakai sai mutum ya kai mataki na uku na girmamawa akan mahaifiya kanin ya dawo kan mahaifinsa saboda mahimmancin mata sannan ɗaya daga cikin aure da aka ce ɗaya daga cikin martaba da za ka yi wa yaro ɗaya daga cikin hakki na ɗanka a kanka shi ne sama man mata ta gari amin sama mar uwa ta gari to kaga ya nuna cewar idan babu uwa ta gari wace ce uwa ta gari mace babu ƙasa ta gari babu al'umma na gari saboda haka sai an tabbatar da mace yancin mace ba wai ba wai ba wai wani mutum bane ba wai wata doka ce ta bada shi ba ba wai wani mutum bane ya kirkire shi Allah subhanahu Ta'ala shi ya ba wa mace girmanta da yancinta saboda haka wannan wani abu ne da ya zama wajibi a yi shi wannan ya tabbatar saboda irin jaddadawa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya akan kula da mace har sau uku yana ɗaya daga cikin maganganu na ƙarshe da yi a rayuwarsa saboda haka kaga kenan wannan wani abu ne mai mahimmanci duk wannan abubuwan ai cewar ma kada a ba mace yanci zalunci ne cewar ma kada a kula da mace zalunci ne san zuciya ne kuma wannan san zuciya shi ya kai ga yanzu ake ta ci gaba aka kuma ko mutum ma da ake cewa wai mutane kamar kamar kamar ana samun watakila rahim fahimta ko maganganu ko ma'anoni masu karo da juna a dangane da batun yancin nan na mace misali abin da watakila ya fi kyau ya kwakwalen galibin mutane shine aka batun yanci dinnan za ka ga ana fassar-fassar iri-iri wasu ce yancin nan yana nufin a bar mace ta zo tana fitsara tana yin abin da ta ga dama ta yi eh, duk abin da namiji yake yi ta yi shi da sauransu wasu kuma suna cewa a ai yancin nan shine ka bata abin da yake ta misali um, baka ganin cewa dole sai an yi aiki a nan akan kansa batun ma fahimtar menene 'yancin mace ɗin matukuna. to ai duk wanda su malaman da suke cewa da duk wanda yake cewa wai yanci na wani kaza kaza ai shi ya san me yanci ya san abin da ake nufi yanci ya san duk abin da aka yi magana akan yanci bai fice hurumi na shari'a ba magana ce ta shari'a magana ce ta ka ba mutum dama abin da yake na haƙƙinsa. magana ce ka ka zalunci mutum magana ce ka ka ci zarafinsa magana ce ka ba shi ka ka ba abin amma wasu mazajen ana zargin ku da cewa ku kanku ba kwa taimakawa ta wannan fuska dalili shine da yawa akwai mazajen da matansu ko 'ya'yansu ma za su iya ba da gudunmawa a fagen siyasa dinnan amma sun hana su. To ai ka san wannan um, lalacewar maza kamar annoba ce Ni na kula na ga akwai matsala ta lalacewar maza a cross the world a duniya. Kuma wannan lalacewa ta maza ta riga annoba COVID-19 zuwa. yana me kake nufi da lalacewa shine sauke hakkin su akan mata musamman ma a kasashe irin namu yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya ja wannan lalacewar to za mu sake komawa kan wannan batu haikan ganin yadda ya raba mukaman ke ci gaba da jan hankali a Najeriya muna godiya ta musamman ga wakilin Muhammad Ibrahim Kwari da kuma dukkan bakin namu da suka ba da gudunmuwa ga shirin sai kuma Dadi Balewa da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke. Ashe mu maza bayin muke.